subscribe wanda ba ko subscribe ya sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, littafin Hayatul Mahayat, littafi na ɗaya da hudu wato littafi na goma sha hudu. Masu na idan ba ku manta ba a cikin littafi na baya mun dagata ne a daidai inda don Allah wannan maganar ta zama sirri ba na son kowa ya ji don wallahi idan suka ji kashe ni za su yi da nake jiran zuwan wani jinin ahalin gidan nan da zan sanar da shi wani sirri Allah sarki wannan kenan kuma je zuwa amma shiru sai yau wato Alhaji Jamilu ya kasance mutumin kirki tun da ya zo wannan kasar kuma tun lokacin nake mai aiki har zuwa yanzu amma yanzu an zama da shi mugu na karshe ga mummunar harka wato mafiya ka cikin razana Aliyu ya mike saurin kamo hannun shi squareti din yayi ya zonar da shi ya ce kwantar da hankalinka kaji na san dole ka razana kuma kai mamaki amma tausayi ya kamata ka yi kuna ganin Alhaji Jamilu a matsayin shine to haka ne a zahiri shine amma a baɗili ba shine ba wannan shi sunan shi Tanimu shi kuma wancan Alhaji Jamilu kai bawan Allah karfa ka sa kwakwalwata ta juye ka sanar da ni abinda. Hankali na zai ɗauka ta yaya ga mutum na gani amma ka ce ba shi ne ba murmushin takaici square yayi ce idan kai hakuri zaka ji komai wata rana muna tafiya cikin motar Alhaji dan kam tun da yazo cikin arzikin shi muka gansa sosai driver yake gudu cikin tsautsayi wata dabba ta gifta mana muka yi accident duk cikin motar ne ne kadai ban suma ba haka aka kwashe mu sai hospital shi kam alhaji bai san inda kansa yake ba har zuwa washe gari ba zan manta lokacin ba wajen karfe shida wani mutumin ya shigo kullum fuskar alhaji tanimu ya yi amin wani mutum ya shigo kallon fuskar alhaji jamilu ya yi sosai sannan ya kece da dariya idanu na a buɗe amma na yi kamar a rufe ji ne wannan mutumin ya ce tabbas jinin shi zai yi daidai kuma zai sa mu kara shahara wajen dukiya dokto ka ba shi kulawa sosai ya tashi muna sane muka saka dabbar tsafi ta gifta musu don mu samu wannan biyan bukatar daga haka suka fita sosai wa'annan furucin suka ɗauran min kai haɗi da tsorata ne a haka ko suka shiga ba mu alhaji kulawa sosai su da kansu suka ɗauko mai hajiya lokacin hajiya tana da tsohon cikin fari sosai suke ba shi kulawa har aka sallame shi muka koma gida sosai wannan mutumin ya samu shiga cikin zuciyar alhaji har suka kulla abota mai karfi bayan wani lokaci a lokacin hajiya ta haifu duk wannan mutumin ya ɗauki nauyin kome kamar gaske bayan sati biyu da haifuwar hajiya wannan mutumin ya zo ma alhaji da wata tayin kwangila amma ya ce za su je wajen Gwanshi shine zai bashi, amma fa idan ya je dole ya amsa, babu musu. A nan take Alhaji ya ce ya amince ni kuwa hankali na ya tashi. Daren ranar kasa ko rintsawa na yi wajen sallar asuba wata dabara ta faɗo min. Na'urar ɗaukar magana na samu na sa a cikin kayan Alhaji tare da dani muka je amma aka hana ni shiga. Bayan sun shiga sosai na ji Alhaji yana mamakin gurin yadda aka yi yanda aka yi ta shiga cikin lungu bayan sun isa inda ogan yake cikin wata iriyar murya ogan ya ce alhaji ka yarda ka yarda za ka amshi wannan kwangilar ko amsawa alhaji ya yi da e wasu makudan kuɗi suka basa sannan ya ce wannan kaɗan ne daga cikin kuɗin wannan aikin to amma wannan kwangilar ita ce za ka ba mu jinin ɗanka wato wannan jaririn jinin shi kungiya take so kuma baka isa ka ce za ka hana ba sabida mu duk wanda ya ji sirrinmu dole ya kasance tare da mu muna son jinin yaranka guda bakwai duk ɗan da ka haifa za mu amshi jinin shi mu ba mu kungiya daga nan sai mu barka ka tashi alhaji ya yi a ya watsa musu kuɗin kuɗinsu ya ce allah ya yi min tsari da sayar da jinin ɗana ba na son wannan kwangirar allah ya tona asirin kuma kiya allah miƙewa alhaji yayi ya fito ransa a ɓace ni ko saura kaɗan na saki fitsari saboda razana yana shiga ya ja motar a guje ji nayi ina jin maganar da suke ashe wannan na'urar ta faɗi a can magana suke yi kamar haka ku bar shi shi bai isa ya sa kungiyarmu ta durƙushe ba kai alhaji tanimu kai ne naga kayi daidai da tsayin alhaji jamilu don haka za mu sa a yi fuska tamkar ta Alhaji Jamilu, za mu ci Alhaji Jamilu, za mu sa a yi mai wata allura wadda zai zama duk abin da muka ce shi zai yi, amma iyakar iyakarta 3 hours. Kai Alhaji Tanimu, kai ne za ka koma gidan Alhaji Jamilu da zama a matsayin kai ne shi, shi kuma za mu tsare shi a nan, amma duk dare za mu kai shi gidan shi ya sadu da matar shi. A haka za ta yi ta haifuwar mana jinin shi. muna amfani da shi har zuwa yara bakwai duk idan aka kai shi kafin awanni uku a dawo da shi don gudun dawowar shi cikin hayyacin shi kai alhaji tanimu ka kiyaye akan zamanka a cikin gidan kar ka bari matar ta gane ba kai bane mijinta sannan sannan doka kar ka sake ka kusance ta wannan baya cikin tsarin aikinmu kaga idan ka sadu da ita za ta iya yin ciki kaga kenan ka bata mana aiki tunda ba jininka ƙungiya ke so ba cikin matukar razana na yi fakin juyowa na yi danna sanar da alhaji amma abin mamaki alhaji ya yi bacci bacci kuma mai nauyi don har ruwa na watsa ma alhaji amma shiru kai har zama ne na rinka marin alhaji amma sai dai ya sosa ya ki tashi a nan na tabbatar da akwai abin da suka basa ko suka hura mai wata 'yar karamar abin ɗaukar sauti da nuna inda mutum yake ta ciro duk da tsabar tausayin da nake ji hakanan na tsaga jikin alhaji na tusa wannan abin sannan muka nufi gida Sosai hankalin hajiya ya tashi zuwa dare alhaji ta nemu ya zo a zuwan duba shi sawa ya yi ta shiga ciki wai dokto zai duba shi ganin yadda suka shaku da shi ya sa ba ta kawo komai cikin ranta ba ni kuma suka kore ni waje bayan sun sa mun bar gurin Alhaji Tanimu ya sa fuskar suka cire kayan jikin Alhaji ya sa ya zauna Aliyu ina gani suka fita da Alhaji Jamilu dole na ɓoye babu wadda babu yadda zan yi na yi kuka kamar zan mutu na yi kokarin sanar da hukuma amma sai naga ashe suna bai ashe suna bayan su dole na bar komai gurin Allah a yanzu sun sha jinin yaran Alhaji Jamilu shida saura ɗaya ita ce suka kasa samu anan ne alhaji amin anan ne hajiya ta gane cewa mijinta shine wanda yake kashe mata 'ya'ya amma har yanzu bata san ba alhaji jamilu take tare da shi ba da ta yi mai magana akan 'ya'ya idan ta mai magana yaya yake son a dinka kiransa da ta nemo bayan ga sunan shi cewa yayi yayi hakan ne dan kar 'yan uwan shi su gane shi koda sun zo neman shi Aliyu tun daga nan Alhaji Jamilu bai sake shigowa cikin gidan nan cikin hankalin shi ba ka sa ido cikin hikima za ka ga lokacin da ake shigowa da shi sannan ka yi a hankali da duk wani security na cikin gidan nan dan nasu ne ba don guduwar Raihana ba da yanzu sun rabu da Alhaji don ita ce cikonta bakwai har yanzu ina jin duk wani bayani nasu a shirye nake da na taimaka maka wajen tona asirinsu, su amma fa yi zurfin tunani a kan haka kar ka ja mana mutuwa a banza ha tsawar da wani security ya daka masa ya sashi mikewa cikin fada yake ce mai uban me kake yi anan Aminu kar ka yi wasa da rayuwarka don wallahi za ka mutu a banza dama na lura kamar akwai wani abin da kake ɓoyewa. miƙewa Aliyu ya yi ce ka yi mai hakuri tambayar shi nake yi yaushe Raihana ta bata kuma me ya jawo haka amma ya ce min shi ma baya nan ya je garin su sai bayan ya dawo ya ji shine yake taya ni alhenin rashin ta duk jarumtar Aliyu amma ya kasa tare hawayen shi barin su yayi a gurin ya shiga gida bayan tafiyar Aliyu wannan security din ya kalli Aminu ya ce Allah ya taimake ka don haka ka kiyaye idan ba so kake mu wular da kai ba jinjina kai Aliyu yayi cikin tsoro bayan tafiyar security Aminu ya sauke ajiyar zuciya ya ce nagode ma Allah da Aliyu ya samu wannan dabarar da na shiga uku tofa Allah sarki Alhaji Jamilu Allah ya kubutar da kai amin Allah sarki garin Bihar cikin sauri kaka ta fito daga fat ɗinta tana kwala ma Sumai ya kira har cikin fat ɗinta a firgice Sumai ya ta fito cikin tashin hankali ta ce maza muje Zara ce take nakuda ajiyar zuciya anti Sumayya ta sauke ta ce amma a gaskiya kaka kin shiga hakina wallahi dan kin yi masifar razana ne duka kaka take mata ta ce razano wuce mu je ja'irar banza ai dama ke raguwa ce ta karshe haifuwa hudu amma baki daina kukan wankan jego ba sai shegen iya yi. da yaranki ki rinka cono baki kina wani lukui-lukui taho dan momi sai ka ce ke kadai ke da yaron zaki wuce ko kuwa cikin matukar hasala da maganar kaka anti sumaye ta ce amma dai ai kya barni na dauko kayan aiki ko ai da ina hospital da sai na ga wanda zaki kira har da hada mai da masifa juyawa ta yi ta koma ciki kayan aiki ta dauko suka nufi fat din kaka cikin hukuncin Allah Zara bata wani dade tana nakuda ba ta haifu ta haifi ɗanta namiji kyakkyawa sak aliyu sosai aka shiga yin murna amma ita zara kukan bakin ciki take yi sosai ita ko momi kukan zuci ne musamman ma idan ta tuna furucin aliyu da iyayen shi kuma sun nuna ɗan babu wanda ya taba kiran waya akan ya ji yaya take ko ya abin da ke cikinta yake tabbas sun sheganta yaran zara kuma sun wulakanta zara amma za su yi nadama cewar kaka bayan an gyara yaro da uwar shi aka shiga yin barka kowa ya ga dan sai ya ce masha Allah dan Allah ya yi mishi kyau saboda Aliyu gaba ne wajen kyau ga dan tamkar an tsaga kara ganin yadda Zara ta shiga damuwa ya sa kaka korar kowa dan kar a gane halin da take a ciki Raihana kan tana shiga cikin pad din su wanka ta shiga bayan ta fito ta shafa mayayyakin da turarurruka masu riga da wando ta dauko ta sa wa'anda suka bayyana surar jikinta kama gashinta ta yi zuwa baya ball din wasan su shirem ta dauko ta fito falo kiran hadima ta yi ta ce ta kawo mata yara babu jimawa ta kawo su zaunar da su raihana ta yi ta shiga gyara musu ball din suna wasa dariya yaran suke yi sosai ita ko sai faman gudu take yi cikin falo ta gara nan su tafi cikin rarrafe da su da sauri kafin su isa ta riga da ta ɗauka burga ta tayi tai hanyar kofar falo suka bi ta ruga a guje daidai lokacin muzaffar ya shigo fadawa ta yi cikin kirjinsa kamar daga sama ya ji ta a jikin shi kamshin jikinta ya doki hancinsa har cikin zuciyar shi limshe jikinta amin laushin jikinta ya ziyarci jikin shi tuni kafafun shi suka fara yin sanyi alamar gab suke da su gagare daukar shi hannu ya sa ya damƙo gashinta ya juyar da ita zuwa jikin bango matse ta yayi yana jin wani irin matsananciyar bukata tana taso masa sosai gaban Rayana ya shiga bugun tara-tara su ko yara su Sudes ya ɗauki bol ɗin ganin bata ansa ta buga ba ya sa su sakin ihu jin ihunsu ya sa zafar saurin tattaro nutsuwar shi ta muke fuska yayi ya buɗe baki zai yi magana amma ya kasa iska ya fesar daga cikin bakin shi ya juya ya bar cikin falon cikin matukar hasala cikin bedroom ɗin shi ya shiga yana shiga ya kwanta saman bed filo ya jawo ya rungume yana rantsa idanun shi a falo kuwa amsar bal ɗin tai ta ɗauke su zuwa cikin tsakiyar falon zama ta yi ta ɗaura su kan kushin tana nazarin halin da ta ga Muzaffar a ciki kuka yara suka sake wurga su wurge su dai su yayi da bal alamar ta je ta buga ganin bata tashi ba suka sake sakin ihu tashi ta yi ta shiga buga musu tuni suka shiga yin dariya a hankali Muzaffar ya mike saboda wata iriyar kullewa da marar shi ta yi lekowa falo yayi ganin ci gaba ta yi da ima yaran wasa ya sa Muzaffar yin kwafa kayan jikin shi amin kayan jikinta ya shiga kallo daurin saurin rintsa idanun shi yayi cikin wata iriyar murya ya ce yarinya ce amma surar jikinta ta manya ce Lallai, dole na san abin yi idan ba haka ba za ta raina ne, sannan ta ci gaba da sani cikin matsala ni kam ko da zan mutu ba zan iya neman yarinyar nan ba ga ta karama sannan kuma wadda ta taba aure har da yara biyu ba zan iya shiga gonar da ba ni ne na noma ta ba cikin karfin hali ya ce ke Raihan zo nan kira masu rainarsu ta ɗauke su ki zo cikin sanyin ciki ta yi abin da ya sa ta sannan ta nufi cikin bedroom ɗin. tsaye ta same sa juya baya yi. jin sallamarta ya sa shi saurin juyowa jawo ta yi jikinsa cikin hasala ya ce waye ya ce ki irin shigar nan wato don ki zubar min da kima wajen hadimai ki sa na ji kunya idan wani ya shigo ko to bari na koya miki hankali ta yadda gobe ba za ki kara ba saurin kallon sa Raihana ta yi cikin razana ta da idanta saboda yanda daga fararen idanun shi sun koma red surar ta yayye jefa ta a saman bed ya haye ya jawo ta rungume ta ya fara rumoshin dinta ya fara romancing dinta cikin zafin nama kamar mayunwacin zaki baya ko saurarawa cikin izza ya cire mata rigar jikinta matsar breast dinta ya shiga yi ba tare da tausayi ko saurarawa ba bakin shi yasa a saman nipples dinta, ya shiga tsotsar su cikin izza wani irin zafi rayana take ji tuni ta sa masa kuka shi ko sake rungumar ta yake yi kamar zai sata cikin jikinsa hannun shi ya daura a saman mararta yana shafawa sautin kukan rayana karuwa yayi jin haka ya samu zafar haɗiye bakinsa da nata sannan ya rufa mata baya bubbuga bayan shi rayana ta shiga yi don ji take kamar zai ballata a ce muzaffar ya daga kanshi ya ce idan baki daina imin wannan kukan munafurcin ba wallahi sai na baki mamaki me baki sani ba kuma ai naga hakan kike so don alamun ki sun nuna haka yar karamar yarinya da ke sai jarabar tsiya sauka daga jikinta ya ce daga yau idan kika sake irin wannan shigar abinda zan yi miki sai ya fi wannan maza ke mun tausa har na yi bacci sannan ki bar min cikin bedroom sauka Rayana ta yi daga kan bed din cikin wahalalliyar murya ta ce duk wannan baya cikin tsarin aikinmu don haka kai hakuri ba zan samu damar yi maka shi ba shiga kuma na ji zan kiyaye amma ina baka shawara idanunka su daina kallon surar jikin yarinya ta yadda naka jikin zai rinka kwaɗayin shi kaji muzaffar rigarta ta ɗauka ta sa ta fita cikin mamaki muzaffar ya tashi zaune maimaita kalamanta ya shiga yi ya sake maimaita sunan muzaffar lallai yau ko sirki ko sirki babu wato muzaffar hmm. dole na ɗauki mataki akan yarinyar nan don na ga ta fara raina ne har ta samu karfin gwiwar mayar min da magana ta yaya ta san surar jikinta na fuska na fusgata hmm. lalle dole ki san asalin kwalo na raihan miƙewa yayi ya shiga toilet ita ko raihana tana fita ta dafe kirjinta dan kan bata yi zaton za ta iya gaya ma Muzaffar magana irin haka ba amma to yaya za ta yi ya zama dole ta tuna mishi duk mace tana da daraja kuma komai kankantarta tana da irin baiwar da Allah ya yi mata Muzaffar na sha alwashin saka karoki wadi Amin Muzaffar na sha alwashin sai ka roki yarinya wata bukata a nan gaba ka nemi sauke wannan miskilancin naka da isa ni kuma a lokacin zan barka da konar zuciya tofa Allah sarki yau kimanin kwanaki bakwai kenan da haifuwar Zara zauni ta kama suna Muzaffar shi yayi ma yaro hudu ba da sunan mahaifin Aliyu saboda nuna musu iyakarsu ita kam Zara bata ji dadin takama bata ji daɗin saka ma yaronta sunan Yazid ba to amma babu yadda za ta yi dan bata san dalilin da yasa yayan Muzaffar yin hakan ba cikin damuwa mai martaba ya ce to wai me yasa wancan malamin baya iya yin magana ya kamata mu samu wani bayani daga bakin shi amma abin ya gagara ya zama tamkar mai ciwon hauka kallon shi kawo Yusuf yayi ce ni kam yaya ina ganin bashi da wani amfani mu sake shi tun kafin ya mutu mana anan babu inda zamu bar shi ya tafi idan ta kama a nemar mai magani daga nan har ƙarshen duniya to za ni don ya samu lafiya ya sanar da mu munafukan cikin masarautar Hayat cewar Muzaffar da ya iso yanzu wani irin kallo kawo Yusuf ya yi mai ya ce shikenan Allah ya bada sa'a uban yan gaddaman tsiya barin gurin yaya barin gurin yayi shawara Muzaffar ya shiga ba mai martaba akan a yi mai magani idan ya warke sai a tuhume shi mai martaba yayi na'am da shawarar Muzaffar. Cikin tashin hankali kawo Yusuf ya tara mabiyansa ya sanar da su cewa Muzaffar yana son lalata musu komai amma shi kam a yanzu ya yanke shawarar kashe Muzaffar ta hanyar ciyar da shi guba don yana kawo musu matsala cikin tafiyarsu. Saurin dafe kirjinta Raihana ta yi ta juya cikin sauri dan kam duk ta ji komai haɗuwa suka yi da yaya Ibrahim cikin lambu ya ja ta don shi ma ya ji komai saboda ta sa wannan agogon da ya bata cikin tashin hankali yayi Ibrahim ya ce kwantar da hankalinki Raihan ai mun ji kome kuma ba za mu bar hakan ta faru ba Allah sarki wannan kenan ku bari kar ku bari ku ta shafa ni dai kawai ma saurare na kuma haɗa littafi na gaba don gaskiya littafin Hayatul Mahayat ya fara gundura na sai mu haɗa littafi na gaba kawai don jin yadda za ta kaya na yi ga arasa labarin ma na huta na ku ɗan salama kuma huta lafiya